بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يو درسمنا تريد أشرون أتكن لنا لتاتي من البركة رياض الصالحين تريد أشرون آه يوم أشرون دبيو جوة جماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda ya dace da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2007 ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu a cikin kitabul fada'il littafi da ya zo a kan hadisan da suka zo a kan ayyuka masu falala babi na 204 babu istihbabi ja'alin nawafil fil bai babin mustahabbancin sanya sallolin nafila a gida sawa'an ratibatu wa ghairuha ko wannan nafilar ratiba ce ko ba wani ko ba ko ba ba a yi wannan sallah a gida wal amru bit tahawul lin nafilati min mawdi' al fariba da umarni mutum ya canza waje domin yin nafila daga inda yayi sallar farilla aw al fasli bainahuma bi kalam ko kuma ya bambance tsakanin sallar nafila da sallar farilla da yin zance wato ya kar ya sadar da sallar farilla da yin sallar nafila ba tare da ya bambance tsakanin su ba wannan abubuwa guda uku kenan na farko cewa yin nafila a cikin gida Thank you. ita yanzu na mai motar na ta waje eh. to a ba kuma haske za a yi amfani da wannan mm. to ba kuma zan bismillahir rahmanir rahim wato kamar yadda muka ce babin ya kunshi abubuwa guda uku kenan ai malam ali magana dan ya kashe eh muku magana ma sai wannan su ma sai su bude amma an yafa ana ji a waje eh, ana ji a waje a yanzu sai sun kashe za su نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم kamar yadda muka ambata babin ya ƙunshi abubuwa guda uku abu na farko cewa yin sallolin nafila sawa'un sallar nafila ratiba da wadda ba ratiba ba a cikin gida mustahabbi ne abu na biyu cewar idan mutum zai yi nafila a cikin masallaci to ya canza inda ya sallar farilla ya je wani wajen daban ya sallar nafila abu na biyu na uku idan bai samu canja waje ba to ya bambance tsakanin sallar nafila din da sallar farilla da wata magana tsakanin tsakanin sallolin guda biyu wannan hadisan da suka zo akan wannan abun akan wayannan matsaloli guda uku suke nuni na farko hadisi na 1135 an zaid bin thabit radiyallahu anhu daga zaid bin sabit zaid bin thabit kamar yadda muka ambata a takaice su ta gabata cewa yana daga cikin samarin sahabbai wanda suke rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al'ansar wanda Allah ya bashi ilimi na rabon gado har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine yafi kowa sanin ilimin rabon gado yana daga cikin abubuwan ban mamaki da suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yahudawa suna rubuto min wasiƙa da yarensu kuma ban san ba zan amince ba in samu wani ba yahude shi ne zai zo ya rinka mun tafinta don haka ya ce ma zai ya je ya koyi yaransu cikin sati biyu cikin sati biyu allah ya ce masa ya koyi yaren yahudawa yaren hebrew ibraniya ya ruwaito wannan hadisin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce sallu ayyuhan nasu fi buyutikum ku yi sallah ya ku mutane a cikin gidaddaki a cikin gidajenku ku yi sallah a cikin gidajenku fa inna afdala salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba domin sallar da tafi kowace falala ita ce sallar da mutum ya yi a cikin gidansa illal maktuba sai sallar farilla wato bayan sallar farilla ba sallar da tafi irin wanda mutum ya yi a cikin gida wannan hadisin yana da isa a cikin watan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a goman karshe na ramadan to ya kasance in yana itikafi yakan yi yan rumfa wato ya sanya ba wai rumfa irin rumfa ta kasaita ba dai irin rumfa dai wadda ke gwargwadon halin ihtajara hujra ya sanya tabarma ya dan kebance ya dan killace kansa tabarma ake sawa a killace wajen hmm. kaga wanda Allah madaukakin sarki ya tattaro masa dukkan taskar duniya amma jibi tawali'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a zo ai wani gini na musamman ba in yana itikafi saboda wato abin da ake bukata a cikin itikafi na keɓancewa to yakan yi makansa eh, wato dan daki ya masa ya makansa shinge da tabarma to sai sahabbai suka kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin dare yana tsawaita sallah sai waɗansu suka zo suka yi sallah a bayansa da sallarsa da gari ya waye aka sake samun waɗansu adadin ya ƙaru har sai daga cikin ɗaya daga cikin darare a hadisin zaid ibn thabit ba a faɗi ko bayan dare nawa ne aka yi wannan ba ɗaya daga cikin dararen sai mutane suka taru suna jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah da su su sallah bayan sa suka ji shiru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba har ta kai waɗansu ma suna ɗaukan dutse suna jifan tabarmar don a tuna masa wato ko sun ɗauka cewa ya sha'afa ne ana gyaran murya ana cewa to wato muna nan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba har sai daga baya sai ya fito da alamar fushi a fuskarsa yake cewa ma za bikum sani'ukum hadha hatta zanantu annahu sayuktabu alaikum wannan aikin naku da kuke yi ba ku gushe kuna yin sa ba har sai da na tsammaci za a wajabta muku yin wannan sallah walau kutibat alaikum lamastata'tum da an wajabta muku ita ba za ku iya ba sai sannan sai ce fa sallu fi buyutikum dan haka ku yi sallah a gidajenku fa inna afdala sala salatul mar'i fi baytihi illa al maktuba domin sallar da tafi kowace daraja ita ce sallar mutum da yayi a gidansa illa sallar farilla wato ma'ana sallar dare da wannan da sahabbai sun ci gaba da yin wannan da an wajabta mana mu rinka yin sallar dare a cikin jama'a a cikin jami'a wato in sallah mu taho daga gida bayan sallar isha in lokacin da yayi mu zo mu sallar jama'a a cikin jama'a a cikin masallatai da an yi haka ku da tsananin ya da tsananin ya tsananta ba za mu iya ci gaba da yin haka ba to abin da yasa kenan sallallahu alaihi wasallam bai fito ba gashi dai yana daga cikin abin da yazo ya tabbata sunna ne arke yi a cikin dararen ramadan amma saboda wannan tsoron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya kau cewa ba za a farlanta ba don haka sai sayyidina Umar ya mai da ita sunna ratiba inda ya cikin daren ramadan yayi a rinka haduwa domin a yi kiyamu ramadan to in <coughs> shi yasa ne malamai suka yi sabani menene ya fi wajen kiyamu ramadan kiyamu ramadan a yi ta a cikin masallaci ko kuma mutum ya yi ta a gida saboda wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ra'ayin imam malik shine mutum ya yi a gida idan ya san yana da karfin yin haka ba zai bacci ba kuma zai yi sallar yadda ake so ya yi tsawon raka'o'i kamar yadda ake so amma <clears throat> imam ahmad ya rinjayar da cewa mutum ya yi ta a cikin masallaci saboda kiyaye alama daga cikin alamomin addinin musulunci domin ramadan ya zamanto daban da sauran ranakun shekara kuma wannan sunna ce da ta zamanto maziya haka ake yin ta ta gudana tun zamanin sayyidina umar har ya zuwa ga wannan lokacin namu a biranen musulmi idan watan azumi yayi ana sallar tarawih a cikin masallaci to don haka mutum ko da mahaddacin alqur'ani ne ko da an fi so duk da yake duk da an fi so masa yayi wannan an fi so yayi wannan sallar a cikin gida kuma an fi so ya jinkirta ta har sai gab da alfijir in sai a wato a sulusin dare na karshe amma ya yi ta a masallaci din dan a rayar da wannan sunna a rayar da wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci wannan yafi to amma in banda haka dukkan sauran sallolin nafila ta ladan mutum fi yawa yayi a gida bisa ya yi a cikin masallaci hadisi na dubu da 1136 wa an ibni umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu min salatikum fi buyutikum ku sanya daga cikin sallolinku wani kaso a cikin gidaddaki a cikin gidajenku wala tattakhiduha qubura kada ku dauki gidajenku kada ku maida gidajenku su zamanto kaburbura kada ku mayar da gidajen ku zamanto kaburbura al ittihad anan wajen bi ma'ana at-tasir kada ku mayar da gidajen ku zamanto makabarta muttafaqun alayhi an hada a wannan hadisi wato wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗansu daga cikin sallolin da mutum yake to ya rinka yin su a gida kada mutum ya bar masa gidansa ya zamanto shi da makabarta ba bambanci wannan dalili ne akan cewa makabarta ba wajen ibada bace makabarta ba wajen ibada bace wanda zaka ga sun je sun yi masallaci a cikin makabarta sun saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga sun da makabarta shine wajen halwa wajen ibada in su bar masallaci da ake itikafi je makabarta su itikafi wannan al'amarin su ya zama sun zama to kamar a faman yamshi mukibban ala wajhihi ne wato maimakon ya bi shari'a batotar ya zo ya kauce ya zo ya kirkiro wani abu yake yin sa a makabarta waje ne wanda ake binne mamata a aje a ziyara wajen a musu addu'a Allah ya gafarta musu sannan kuma a roƙa musu gafara Allah tabaraka wa ta'ala a musu sallama ai kuma a wa'astu da tuna lahira idan an je makabarta amma ba waje ne da za a je a rinka ibada ko a rinka sauka alkur'ani a cikin makabartar ba duk wannan yana daga cikin ayyuka na bid'a wanda ba su da asali a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilin shine wannan hadisin makabarta ba wajen ibada bace ba wajen sallah bace abin ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuna cewa maka wato muhimmancin wani yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna muhimmancin yin sallah a cikin gida kenan domin daga cikin fa'idar yin sallah a cikin gida zai bambance ta da zai bambance gida da makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa misal Masalul البيت الذي يذكر Fihi فيه والبيت الذي لا Fihi ka masalul hayy wal mayyit misalin gidan da ake ambaton Allah a cikinsa da wanda ba ambaton Allah a cikinsa kamar misalin rayayye ne da matacce matacce kaga shi kenan ya mutu ba zancen sauran zikiri gare shi ba zancen sauran ibada to gidan da ba a sallah a cikinsa ba a zikiri kamar shine wannan shine mataccen gida gidan da ake raya shi da sallah da karatun alkur'ani da zikiri wannan shine rayayyen gida wannan kenan kun ga ya bayyana mana ɗaya daga cikin hikimomin yin sallah a yin sallar nafila a cikin gida cewa wannan zai rayar da gidan zai sa rai a cikin gidan wa jabirin radiyallahu anhu daga jabir ibn abdullah Allah ya yadda da shi qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yace idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna allaha ja'ilu fi baytihi dhalika fi salatihi khayran yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi idan ɗayan ku ya gama sallarsa ya idar da sallarsa a cikin masallacinsa falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi to ya sanya ma gidansa rabo daga cikin sallarsa wato shine ya sallar nafila a gida fa inna allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira domin Allah zai sanya alkhairi a cikin gidan nasa daga wannan sallar tasa nan ya kawo tankirin haira, wato zai sanya wani alkhairi mai yawa a tankir azim wannan nakirar da aka kawo haira din wato Allah zai sanya wani alkhairi mai tarin yawa a cikin wannan gidan nan nasa min salatihi min dinnan tana zuwa da ma'anar ta'alil take zuwa hmm? ai min a bi sababi salatihi saboda wannan sallar tasa Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gidan daga cikin alkhairin da Allah madaukakin sarki yakan saya a cikin gida idan mutum yayi sallah shine wanda muka ambata cewa Allah madaukakin sarki zai a sanya wannan gidan ya zama torayayye daga ciki Allah zai kori shedanu daga gidan da albarkar wannan sallar da yake yi daga ciki Allah madaukakin sarki zai sanya mutanen gidansa su tashi akan san alkhairi matansa da ƴaƴansa. daga ciki Allah maɗaukakin sarki zai sanya shi ya zamanto mai gaskiya wajen ibada ga Allah cewa ibadarsa ba a masallaci ba ce gida da waje duk aikin Allah yake yi istiwa usirri wal alaniya daidaituwar asiri da bayyane yana daga cikin alamomin gaskiyar imani wato kamar yadda yake zuwa ya kiyaye sallah a cikin jama'a haka in ya je gida ma abin da yake kenan ibada yake domin a gida shine ba wanda yake ganin ka sai Allah wannan kuma shi ɗaya daga cikin hikimar daga cikin alkhairin yin sallah a cikin gida shine wannan ya fi kusa da ikhlasi wannan ya fi kusa da gaskiyar nufi ga Allah maɗaukakin sarki tunda ba wanda yake ganin ka ya zamanto daga kai sai Allah sai mutanen gidanka mutanen gidanka ka ai da kai da su ne sun san al'aurarka in kai mutumin kirki ne sun sani in ma kai dan iska ne sun sani mm. to saboda haka idan mutum ya tsaya ya kiyaye abinda da Allah yake yi tare da waɗannan ba inda waɗansu za su gani a yabe shi ba a rinka cewa ai abin nan ai wani masha Allah ni ne a'a yi wannan daga shi sai Allah sai kuma waɗanda yake dama suna tare da shi to wannan nuni dalili ne akan cewa yana da gaskiyar nufi akan abin da yake tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1138 wa an umar ibn ata anna nafi'a bin jubair umar ibn abba ya ruwaito cewa nafi ibn jubair nafi ibn jubair ibn mut'im ɗaya daga cikin at-tabi'in ne arsalahu ila sa'id ibn ukhti namir ya tura shi zuwa ga sa'id ibn ukhti namir sa'id ibn ukhti namir sunansa sa'id ibn yazid ya daga cikin kananan sahabbai yake cewa manzon Allah babansa ya yi hajji da shi yana dan shekara bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin ban mamaki a cikin kissar wannan wanda take nuna mu'jiza daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarwaito da isnadi ingantacce wanda suka ga sahib ibn ibn ukhti namir suka ganshi wato daga tsakiyar kansa zuwa goshinsa gashinsa baki kirin amma da ƙeyarsa da gefen kansa har zuwa sajensa da da da geminsa duk yayi furfura fari fat lokacin da ya girma mm. domin ya rasu shekara ta 94 bayan hijira in ga lokacin ya dan shekara wajen a 80 81 kenan sai a wani yake tambaya sai kita ya gashin ka yake haka yake cewa wannan gashin nawa da kake gani bakin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kaina ne ya roƙa min yayin addu'a cewa Allah ya sanya Allah ya mun albarka shi yasa gashi nan har yanzu bai yi fari ba kuma gashi har na kai wannan shekarun bai yi fari ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan wajen da hannunsa wanda sai ganshi to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah shine wannan yana daga cikin shine wanda Allah ya tsarkake shi bahiran wa batina shine ake tabarruki da shi saboda shine wanda tsarkin sa ya tabbata daga Allah tabaraka wa ta'ala hmm. kaga jibi irin bayanin irin bayyanuwar albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa duk wanda ya duk wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane yake sha'anin imani da shi a bayyane yake duk wanda ya ganshi zai ga ayoyi mabayyana da za su sanya shi ya imani sai dai idan shi tababbe ne wanda Allah bai rubuta masa rabo ba wato suna faɗa ne akan yabon waɗanda suka yi imani ba su ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba suke yabon su cewa amma dangane da sahabbai wanda suka gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin sa ai zahiri ne ga duk wanda ya ganshi yanzu daga cikin irin wannan akwai irin waɗannan ayoyi wanda sahabbai sun gani kamar shi sa'id ya gani akan kansa kuma waɗanda suka ganshi su ma suka ga wannan aya a tare a gare shi sa'id ibn ukhti namir wato nafi ibn jubair ya tura Umar ibn Abba zuwa wajen shi Sa'id ibn Ukhti Namir yas'aluhu an shay'in ra'ahu minhu Muawiya fi sala da kan wani abu da da Muawiya ya ganshi yana yi a cikin sallah Muawiya ibn Abi Sufyan yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka musulunta bayan lokacin ranar Fathu Makka waɗansu sun ce ya musulunta tsakanin sulhun Hudaybiya da Fathu Makka amma ya boye musuluncinsa daga mahaifinsa Abu Sufyan amma uwarsa ta sani har take ce masa karka saba ma ubanka amma ranar fatuhu makka ranar da abu sufyan mahaifinsa ya musulunta shi ma lokacin sai ya bayyana musuluncinsa amma tun kafin nan ya riga ya musulunta da ya musulunta yana daga cikin wanda suke rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muawiya yana daga cikin duhatul arab yana daga cikin wato mutanen da suka san suka san masu kaifin hankali da dabara da iya zaman duniya na larabawa ana cewa duhatul arab guda uku ne amr bin al-as da mughira bin shu'ba da muawiya bin abi sufyan da na hudun ubaid ubaid ibn ziyad shi kowanne kuma daga akwai abin Allah ya bashi shi muawiya abinda Allah ya bashi hakuri saboda hakuri da yake da shi da kaifin hankali da kaifin tani baya gaggawa wajen abu wannan abin yake sanya shi ya iya tafi da mulki ya iya tafi da mutane shi ko amr bin al-as Allah ya ba shi wato iya siyasa iya siyasa shi kuma ta bin shu'ba Allah ya ba shi kaifin hankali da basira shi ya sa yake cewa har ya mutu baya mantawa da wani yaro wani saurayi da ya yaudare shi ya ga kan cewa duk irin dabararsa da har ana buga misali da shi amma aka samu wani saurayi ya yaudare shi yana son wata yarinya shi ta bin shu'ba yana so ya aure ta shi kuma wannan saurayin shi ma yana son ta sai wata ran da yake ya san mugira tafin shi ba gashi a lokacin nan shine shine amir a kufa shine sarki shine gwamna a kufa ya san wane shi wane a abinan wani hawa duro ɗaya tare da da gwamna a wajen neman aure ya san za a kasa shi to sai dai ya samu mugira bin shu'ba yake cewa ya ayyuhal amir wannan yarinya nan da kake so bata dace da kai ba yace saboda ne ce ana ga wani mutum yana sumbantar ta na ga wani mutum yana ta kaga me zai dauka cewa lalatacciya ce saboda ta sai ya ce la hajata ta lifiha ba na bukatar ta sai ji labarin kuma wannan saurayin ya aure ta sai ya kira shi ce kai ba kai ne ka zo ka ce min ga halin wannan yarinya ba kusa nan kuma ka aure ta sai ya ce eh, bayan kuma ga abin da ka gaya min sai ce ai abinda nake nufi na shi na ga wani mutum yana sumbanta ta ubanta ne yake sumbanta <laughs> shine mu gina bin shi bai ce ba zai taba mantawa da wannan ba eh, ba zai taba mantawa. wato kamar dan Kano ne ce an masa garin nan wato dara ta ci gida to shi kuma Muawiya bin Abi Sufyan shi Allah ya bashi wato eh, tsabar zurfin tunani da wato taka tsantsan da tsantseni cikin al'amura a hankali yake abinsa to shi <clears throat> lokacin ya kasance cikin masu rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ɗaya daga cikin nuni ne na amincin manzon Allah eh, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince masa tunda har ya amince masa akan ya rubuta wahayi a sayyidina Umar ya mai da shi ya sanya shi ya to gwamnan sa a ƙasar Sham ya kasance a Sham din nan har kusan shekara goma sha takwas yana gwamna sannan daga baya kuma bayan yakin da ya faru tsakaninsu da sayyidina Ali lokacin bayan mutu an kashe sayyidina ali da wata shida hassan ibn ali ya masa tanazuli akan khilafa ya zama to shine amirul mu'minin amma bai zama to daga cikin khulafa'ur rashidin ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khilafa tana karewa ne shekara 30 bayan sa da kuma da kuma wata shida da hassan ya sallama ma muawiya mulki khilafar ta cika wata 30 a ta cika abin nan eh abin nan shekara 30 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi muawiya shine farkon sarakunan musulunci wanda ibn ah, ibn ah, shaykh al-islam ibn taymiya yake cewa kuma shine mafi bicin su saboda ya hada mulki tare da rahama kamar yadda yazo a cikin wadansu a cikin wani hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da hadisin abin nan har yanzu ban tabbatar da ingancin sa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon wannan al'amari khilafatu nubuwa sannan mulkun wa rahma sannan mulkun wa jabariya sannan mulkun azub wato farkon wani al'amari mulki ne a wato annabci ne da kuma khilafanci na sannan khilafanci na annabci sannan mulki da rahama sannan mulki da zalunci sannan mulki da mummunan zalunci ne wato mai cizon al'umma to shi muawiya shine farkon farkon sarakunan musulmi kuma shine wanda yake farkon da shine aka fara farkon mulki wanda yake tare da shi akwai rahama Ah, ya mutu a shekara ta sittin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma farkon u bani umayya yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin wanda yake muke roƙa musu Allah ya yarda da su eh, kuma abin da ya faru tsakanin sa da sayyidina Ali ah, na sabani wanda yake har suka yaki wannan abu ne wanda yake muke nema musu kyakkyawan uzuri muke fata Allah madaukakin sarki wanda ya kuskure daga cikin su Allah ya gafarta masa tare da itikadin mu kan cewa sayyidina Ali shine fi kusanci ya zuwa ga gaskiya saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kansa Muawiya ba son zuciya yayi ba ijtihadi ne yayi kuma yana da lada a cikin ijtihadin sa na kan cewa yayi ijtihadi duk da yake bai samu ladan cewa ya dace da daidai ba shi ko sai na Ali ijtihadi ya dace da daidai ya dace da daidai yana da lada biyu ba ma sukan Muawiya ba ballantana mu la'ance shi ba wanda yake sukan Muawiya ya la'ance shi illa waɗanda ba su da rabo a wajen Allah tabaraka wata'ala in ba masu sune masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah ya Allah ya tsare mu da su Allah ya kiyashe mu da sharrin su na Ubayd ibn Ziyad ibn Abi Ubaydullah ibn Ziyad Ubaydullah ibn Ziyad wanda ya zama to gwamnan Yazid a Basra ah, aka shi nafi ibn jubair ya tura wajen sa'ib ibn ukht namir yana tambayar sa an in ra'ahu minhu muawiya fi salat da muawiya ya ganshi yana yi a cikin sallah fa qal na'am <clears throat> sai shi sa'ib yace na'am sallaitu ma'ahu al-jum'a fil maqsura nayi sallar juma'a tare da muawiya a cikin al-maqsura al-maqsura daki ne da akan yi makhulafa muawiya ya dauki wannan dakin yayin da aka kashe sayyidina ali a cikin sallah yayin da aka kashe sayyidina ali na zuwa sallah asuba kuma aka kashe sayyidina umar yana cikin sallah saboda haka sai yayi wani ɗan cinge wanda yake shiga ciki ya rinka sallah kuma ya zama to al'adar umara daga baya su ma suke irin wannan za ka gani har yanzu a masallacin shehu na maiduguri akwai irin wannan ɗakin to ya zo ya sallah da mu'awiya a cikin wannan ɗakin a falamma sallama al-imam yayin da liman yayi sallama qumtu fi maqami sa'id sai yace sai na miƙe a maqami a wato a wajen a wajen da ne sallah fa sallaitu ne sallan nafila falamma dakhala yayin da muawiya ya shiga gida arsala ilayya sai ya turo a kirani faqal yace la ta'ud lima fa'alt kada ka kada ka sake abin da ka ai kada ka sake yin abin da kai idza sallaita aljum'a in kai sallar juma'a fala tasilha bi salatin hatta tatakallam aw takhruj kada ka sadar da ita da wata sallar har sai ka yi magana ko kuma ka fita daga cikin masallaci fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bi dhalika domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da haka Allah da salatan bi salatin hatta na takallama au nakhruj shine kada umarnin nasa shine kada mu sadar da sallah tare da wata sallar har sai mun yi magana ko mun fita daga masallaci rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi to daga nan ne malamai suka dauka cewa idan kai sallar nafila ka canza bigiran da kai sallar farilla in kai sallar farilla ka canza bigiran da kai sallar sallar farilla domin kai nafila ko kuma kai magana to magana din nan ba wai lalle sai kai magana da wani ba kan wani al'amarin duniya imam ahmad yana cewa in kai tasbihi ma wannan ya wadatar saboda haka al'adar da waɗansu suke yi waɗanda suke masu bin mazhabar hanafiya daga daga an yi sallama sun miƙe ana yin limai yana cewa assalamu alaikum sai su miƙe dan da nan su fara nafila wannan sabanin sunna ne hmm. wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi al-mafrud abin da ya dace sunna shine idan aka yi sallah aka idar to ko dai ka zauna kai zikiri sannan ka tashi ke sallah a wannan wurin ko kuma idan wani abu ya ɗauke maka hankali da ba za ka samu kai wannan zikiri din ba ko kana so ka gaggauta yin nafila kafin mutane su so tashi suna bi ta gabanka to ka dan matsa ta gefen wani da yake wajenka da yake ka ci ya dawo inda kake ka canza ka canza mahalli sannan kai sallar nafila din saboda wannan hadisin na Muawiya radiyallahu anhu babi na 205 babul haqqi ala salatil witr babin kwadaitarwa akan ai sallar witri wa bayani annaha sunnatun muakkada da bayanin cewa shi ita sallar witri sunna ce mai karfi wa bayani waqtihi da kuma bayanin lokacin sallar witri abubuwa guda uku su ma asalin ma'anar witr shine wato mara ɗaya, ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku mara ba cika ba shine witri shine ma'anar witri kamar yadda Allah ya sanya sallar rana take karewa da magariba wanda yake wuturi ce to haka Allah ya sanya sallar dare ta kare da wuturi ita ce shafa'i da wuturi wannan sallar wuturi ne malamai sun yi sabani raka'a ɗaya din ita ce wuturin ko ka baki ɗaya raka'o'in da ake yi na dare tare da wuturi na ƙarshe shine wuturi eh? ko ko su din waɗannan su ba wuturi bane su kawai sallar dare ne ta ƙarshen ita ce wuturi wannan sabani ne wajen tasmiya duk da yake akwai akwai akwai furo na fiqh da suka yi tarattubi akan wannan sabanin na malamai wato ya zo a cikin ya zo a cikin sunna kiran a wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya wuturi raka'a goma sha ɗaya da yake a kira su wuturi haka zalika an kira raka'a tara da yake yi wani lokaci da to wutiri an kira raka'a bakwai da yake da to wutiri wani lokaci ya wuturi da raka'a biyar saboda haka gabaki ɗaya sallolin su ne wutiri din tare da shi wutirin na ƙarshe to dan haka irin abin da yake faruwa wani lokaci a masallacin harami na makka ko na madina wani lokaci ka ga limamai sun zo don su nuna mutane cewar wato yin wutiri akwai hanyo ba wai dole ne ka yi raka'a biyu kai sallama sannan ka tashi kai raka'a ɗaya ba wani lokaci musamman irin su a Sheikh Abdulrahman Sudai za ga yana yin wannan sai ya in ya shiga cikin shafa'i in ya raka'a biyu in ya zauna ana tsammanin ya ce assalamu alaikum ya tashi ya wuce sai ya wuce kawai sai ya wuce da raka'a ta uku din to haka wanda ya dauka cewa gabaki ɗaya sallar wutar ce to haka babu iskali ba sai yayi niyya ba ba za a ce wannan wutar na ya shiga da niyyar shafa'i ne bai shiga da niyyar wuturi ba saboda haka niyyar ta saba da ta liman saboda haka sallar ta baci wutarin su bai yiwu ba wanda ku suke gani raka'a biyu biyu din daban ne raka'a ta karshe din shine wuturi to waɗannan daga cikin su akwai wanda suka ce dole sai kai niyya ta wuturi ta musamman eh? wannan to sai su ce kaga kenan wannan sallar da ya bi wannan ta zamanto masa iskali sai dai idan ya yi sallama da wuturi din ya tashi ya kawo raka'a ɗaya ta zamanto masa shafa'i sannan ya sake wuturi nasa daban wanda yake wannan akwai taklifa al'aula shine ra'ayi na farko kan cewa gabaki ɗaya wuturi ne ko ba sharadi ne sai kai masa wata niyya ta musamman ba Hmm? ba sharɗi ne sai ka shiga da niyyar kan cewa za ka yi shi wuturi ba hmm? in ka bi liman akan niyyar da liman yake ko ya ko ka ko ka dauka cewa zai sallama ne in ya zama to bai sallama bai karasa tunda wuturi ne kake daga cikin wannan sallar ta dare ga baki ɗayan ta wuturi ne shikenan koyi da shi da kai a cikin sallar ka tayi ba sai ka yi wani a gyara a cikin sallar ka ba hadisi na 1139 an ali radiyallahu anhu daga ali ibn abi talib Allah ya shi qal yace al-witru laysa bihatmin ka salati al-maktuba witri ba wajibi bane al-hatm eh, yana daga cikin daga cikin alfazul wujub ne yana daga cikin lafuzza da suke nuna wajabci wato al-hatm shine abin da ya zamanto kan cewa aka tabbatar da shi eh, ba laysa hatm ba ba wajibi bane ka salati al-maktuba kamar sallar farilla walakin sanna rasulullah walakin sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata shi wato ya mai shi sunna abin wato a aikace qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha witrun yuhibbul witr Allah witri ne shi kadai ne yuhibbul witr kuma yana son mara fa autiru ya ahlal qur'an saboda haka ku yi witri ya kuma abuta hadda alqur'ani ya kuma karanta alqur'ani ya ku alarammomi ku yi witri rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi suka ce hadithun hasan wannan shine as-sahih a ra'ayin malamai kan hukuncin wuturi wuturi ba wajibi bane waɗansu malamai sun ce wuturi wajibi ne amma as-sahih wanda yake wannan shine ra'ayin ali ibn abi talib da ubadatu bin samit da sauransu daga cikin sahabbai sun ce wuturi ba wajibi bane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Imam ibn Sa'alaba ya zo masa yace ja'ana rasuluka fa za'ama anna Allah farada alaina khamsa salawatin fi yawmin wa layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqa zimam yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jakadin da ka turo mana ya gaya mana cewa Allah ya wajabta mana sallah guda biyar a dare da rana manzo Allah yace yayi gaskiya yace Allahu amarka bi hada Allah ne ya umarce ka da wannan yace eh yace Allahumma na'am yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kware Allah ne yace hal alayya ghayruha bayan wannan sallah biyar din akwai wata sallah da take a kaina wajiba yace la illa an tatawwa yace babu sai dai idan kayi tatawuri idan kayi ne kayi kari wato da aikata aikin nafila to wannan shine dalilin da jamhur malamai suka tafi akai akan cewa wuturi ba wajibi bane tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kirga shi a cikin guda biyar din ba kuma yace babu wata sallah da take wajiba illa abin da mutum yana tatawuyi saboda haka wuturi tatawuyi ne amma saboda kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama a kansa a halin tafiya da a halin zaman gida ya zama to yana daga cikin sunnoni muakkada sunna mai sunnoni masu karfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wutur shi yasa ne ma aka tambayi Imam Ahmad akan mutumin da baya wuturi yace wannan rajulu su wannan wannan ba mutumin kirki bane ba mutumin da yake wato ana nufin ba wai ana nufin wanda ya fashi wuturi sau ɗaya ko sau biyu ba a'a ana nufin wanda ya zama kan cewa ya bar wuturi bil kulliya baya yi ko kuma mafiya yawan dararen baya yin wuturi to wannan mutumin rajulusu akwai kaulin da waɗansu malamai suke cewa wuturi sunna ne amma akan mahaddatan alqur'ani wajibi ne akan mahaddatan alqur'ani wajibi ne dalilin su wannan hadisin fa autiru ya ahlal alqur'an ku yi ya kuma abuta alqur'ani wannan ra'ayin waɗansu daga cikin salaf ne wanda ibn al mundhir ya hikayarsa a cikin sa al-awsat waɗansu daga cikin magabata suna da wannan ra'ayin kan cewa amma a sahi abinda jumhur suke jumhur malamai suke akai shine cewa wutiri sunna ce muakkada akan kowa wanda kuma ya dawoma akan barin wuturi wannan bai cancanta a ringa karɓar sa ba idan ana kirga mutanen kirki bai cancanta a sashi a ciki ba idan ya zo neman aure aka nemi shawararka akan sa sai ka ce a'a baya wutiri kar a bashi aure hadisi na dubu da da dari arba'in wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya da ita ta ce min kullin layli qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kowane a kowane lokaci na dare kowane sa'o'i na dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi wuturi min awwalil layl wani lokaci a farkon dare wa min awsatihi wani lokaci a tsakiyar dare wa min akhirihi wani lokaci a karshen sa wantaha witruhu ila sahar witrin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tike a lokacin sahur lokacin sahur shine kafin fitowa alfijir wato karshen dare wato karshen al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa sa baya yi sai a karshen dare hmm, sai a karshen dare yake yi amma yayi a kowane dare dan ya nuna mashru'iyya cewa duk ɗaya ne ko a farkon wato dai ya nuna halacci kai dai ya nuna halacci zaka iya yi a farkon dare zaka iya a tsakiyar dare hmm, zaka iya yi a karshen dare la'alla a farkon dare idan ya zamanto cewar lokacin da yake bashi da lafiya yana ganin cewa ba zai iya tashi ba kamar yadda ibnu hajar ya ce a tsakiyar dare kuma a halin tafiya dan a halin tafiya yawanci karshen dare akan lokaci ne lokaci ne na lokaci ne na rurumi a kwanta a dan yi bacci kafin fitowa alfijir to yawanci wannan sai ya zama sai ya sanya shi ya wuturin a tsakiyar dare amma in a cikin zaman gida ne a karshen a karshen al'amarin sa mafi yawan wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen dare ne to wanda kamar yadda zai zo a hadisin jabir magana za mu sake komawa wajen bayani akan wannan hadisin mun zo hadisin jabir radiyallahu anhu a shahid wannan hadisin ya yi mana bayanin akan cewa lokacin wutiri lokacin wutiri bayan sallar isha ne har zuwa fitowa alfijir har zuwa fitowa alfijir to fitowa alfijir din kafin ai sallar asuba ne ko kuwa daga alfijir din ya fito wannan wajahan wajen malamai na farko dai bayan sallar ba a yi wuturi sai bayan sallar isha don haka idan mutum ya manta bai sallar isha ba sai ya yi wuturi sannan ya zo ya sallar isha to a wajen imam malik sai ya sake wannan wuturi din tunda da yayin da ya yi shi a da lokacin sa bai afku ba shi yasa ne ma yana daga cikin ra'ayin imam malik yake cewa a cikin daren da aka yi jam'in sallar magriba da sallar isha a masallaci kar mutum ya yi wuturi a cikin masallaci din har sai ya koma gida domin ana sallar isha din ne kafin shigar lokacinta to shi ka wuturi bayan sallar isha ne wato ishar da aka yi ta akan lokacinta ba ishar da aka yi ta kafin lokacinta ba bisa saboda halin larura to wannan shine shine abinda mazhabar imam malik cewa mutum in yayi wuturi kafin sallar isha to ya rama wajen wuturin haka zalika idan yayi wuturi kafin bacewar shafaqi kafin shigar lokacin sallar isha in lokacin in shafaqi din ya bai in shafaqi din ya bace sai ya sake yin wuturinsa. sa to lokacin da yake karewa kuma fa lokacin da yake karewa a bisa ra'ayin jumhurin malamai da yin sallah asuba ba ba da fitowa alfijir ba kamar yadda ra'ayin waɗansu ma akwai hadisai da suka nuna cewa a man tsala alaihi alfajr fala witra lahu hmm? man tsala alaihi ko man man dakhala man tsala alaihi subh kamar yadda yazo a wata riwaya hadisin abu sa'id al-khudri ne a cikin musnad al-imam ahmad wanda alfijir ya keto masa bai yi wutiri ba man tsala alaihi alfajir wa lam yutir fala witra lahu wanda alfijir ya keto masa bai yi wutiri ba to ba shi da wutiri ba shi da wutiri to saboda haka wasu malamai suka tafi a bisa zahirin wannan shine ra'ayin abdullahi ibn umar cewa daga azara alfijir ya fito to shikenan babu wutiri wutiri ya riga ya wuce amma jumhurin malamai ko wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai cewa har mutum ya sallah asuba in yi sallah in dai yayi sallah asuba ne shine babu damar shikenan wutiri ya wuce masa amma ko da alfijir ya fito hmm, to yayi wutiri sannan yayi sallah asuba kamar yadda aka rawaito daga ubadatu bin Samit liman ne ya kasance liman a kasar Sham kamar yadda hadisin yana a cikin muwatta asar din yazo an tada yazo masallaci an tada kama sai ya ce maladan dakata sannan sai ya koma gefe yayi wutiri raka'a daya sannan yayi raka'a sai raka raka'a biyu sannan ce to a ya kama a ya kama ya ja gaba yawan mutane sallah mm. haka dalika an ruwaito irin wannan ra'ayi daga Ali ibn Abi Talib da Aisha radiyallahu anha Aisha ta ce yawa yawan wuturin da nake yi bayan tsakanin kiran sallah ne da ta da iqama mafi yawan wuturin da nake tsakanin kiran sallah ne da ta da iqama saboda haka wannan shine ra'ayin jumhur kuma wannan shine sahih musamman akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi gidan wajen Abbas ai abbas ya tura shi ya tura abdullahi ya tura ɗansa wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan ya masa tuni kan batun waɗansu raƙuma da za a bashi ya je da daddare sai ya tarar manzan allah ran nan a ɗakin maimuna yake ya kwana a ɗakin hmm, har ya tashi ya ga sallar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da daddare maimuna ita wannan daren tana cikin al'ada saboda haka da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ita ita sai sashi ta zo ta zauna a baya manzo Allah yana sallah ita kuma tana ta zikiri ibn abbas kuma yazo ya tsaya a gefen sa ya sallah tare da shi shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata shedanin ki ne ta tayar da ke sai ya ce ah, ya rasulullah ni ma ina da shedani kace ai kowa yana da shedani har ni ma ina da shedani sai dai Allah ya taimake ni akan nawa ya musulmi baya umarni na sai da alkhairi to sai ibn abbas yake cewa yayin da asuba ta yi yayin da asuba ta yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi sannan ya raka ta fajir ya zauna ya jira har bilal ya zo ya kira shi aka je aka yi sallah da haka kenan ya nuna cewa babu laifi idan wata larura ta sa mutum ya jinkirta wutarinsa ko saboda mantuwa ko saboda bacci ko saboda sha'afa har alfijir ya keto ya rama shi kafin ya sallar asuba wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sabai kuma wannan hadisin ya karfafa shi a wannan shine wato iya lokacin da wuturi zai kare amma idan har yayi sallar asuba bai rama wuturi ba fa to jamahir malamai sun ce in mutum ya riga ya sallah asuba bai yi wuturi ba to wuturi ya kubce masa amma waɗansu malamai wanda yake shine ra'ayin shafi'iyya sun ce mutum ko da ya rama shi tsakanin lokacin a lokacin da ake sallar warha wato tsakanin hudowar rana da lokacin zawal saboda hadisin Aisha da mataki cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi bacci bai yi sallar dare ba ko kuma wani abu ya shagaltar da shi na baki da suka zo to sai yi sallah tsakanin hudowar rana da kuma zawal sai ya yi sallah a goma sha biyu wato wutirin sai ya mai da shi a biyu tunda sha ɗaya yake yi da daddare to sai ya cika marar wutirin sai ta zama a goma sha biyu to wannan shi ne abinda malaman shafi'iya suka ɗauka kan cewa mutum zai iya rama wutiri sai dai ba zai yi shi da raka a ɗaya ba in a uku yake yi sai ya mai da shi a hudu in a goma sha ɗaya yake sai ya mai da shi a goma sha biyu wannan dukkan jama'ir malamai ba su muwafaka da su ba illa ash-shafi'iyya wanda yake wannan hadisin kuma zai iya karfafa ra'ayin su wallahu ta'ala a'ala hadisi na 1141 an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn umar Allah ya jadda su an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta karshe da daddare witri wato idan mutum yana sallar dare to ta to ta ƙarshen sallar dare shine wuturi to idan mutum ya yi wuturin fa sannan ya kwanta bacci sannan ya farka yana so kuma ya ci gaba da sallar dare zai ce ba zai sallar dare bane tunda an ce ijaru akhiru salatukum bil layli witra mutum ne yayi sallah mutum ne yayi sallah raka'a goma sha ɗaya kafin ya bacci ko ya tashi a farkon dare ya sallah goma sha raka'a goma sha ɗaya sai ya kwanta bacci kafin asuba minti talatin kafin asuba sai ya farka to shi kenan ba zai sallah ba tun da ya riga ya rufe daren da wuturi ko ko yaya zai yi a sahi abin da zai yi sai ya sallarsa raka a bibiyunsa babu komai dan bai sanya wannan wuturin ya zamanto shi na karshe ba domin an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi wuturi yakan yi sallah raka a biyu a zaune saboda haka babu laifi dan mutum ya nuna mana cewa halaccin babu laifi a sanya sallah wata sallar bayan mutum ya yi wuturi ta zama to mara-mara a yi cika-cika raka a bibi saboda haka idan mutum ya tashi da dare abin da ya kamata ya kenan ba ya yi abin da kamar waɗansu ke faɗa ba abin da ake ce ma naqdul witr waɗansu malamai kuma an rawaito daga waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce idan mutum ya yi sallah ya yi wuturi kafin ya yi bacci sannan sai tashi da daddare to in ya tashi da daddare ya yi sallah raka ya yi eh, sallah raka a ɗaya sai ta cika wancan wuturin da ya kafin ya yi bacci to sannan ya ta sallar raka a bibiyu raka a bibiyu in ya gama kafin fitowa alfijir sai ya sallah raka ɗaya ta zamanto wani sabon wutiri ya rushe wancan wutirin kenan ya zo ya gina wani sabon wutiri wannan shine ra'ayin waɗansu sahabbai amma ba shine ra'ayi wanda yake murajjah ba ra'ayin da yake firin jaye shine wannan na farko da muka faɗa cewa idan mutum ya yi wutiri din nan in ya tashi da dare kawai ya sake yin ya ci gaba da sallolin sa raka'a biyu biyu babu laifi dan bai sanya wannan wutirin ya zamanto na ƙarshe ba saboda larura ce ta sanya shi amma idan ya tashi da daddare da bai yi wuturi ba to kar ya ce zai yi wuturi sannan kuma ya rinka yin wata sallar daban a'a ya sallar raka a biyu raka a biyu sannan ya sanya sallar raka sallarsa ta karshe ta zamanto ita ce wuturi musamman dalilin da ya sa wannan ra'ayi ya fi karfi shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrana fi laila ba a wuturi sau biyu a cikin dare daya hadisi na dubu da 1142 an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan al Allah ya yarda da shi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace autiru qabla an tusbihu ku yi witiri kafin gari ya waye kafin ku shiga sallar asuba wato kafin ku shiga lokacin asuba asbaha ay dakhala fi subh shine ma'ana adkha wato asbaha hmm? amsa dakhala fil masa wato asbaha ya shiga lokacin sallar asuba amsa ya shiga lokacin yammaci hmm? kamar yadda wajen lokaci ma ake cewa athama idan ya shiga tihama anjada in ya shiga najid wannan abin nan mutarid ne a cikin lugar larabci to ma'ana autiru qabla an tusbihu ku witiri tun kafin ku shiga lokacin sallah asuba wannan umarni ne kan ai wutiri kafin alfijir ya keto lokacin sallah asuba yana shiga ne da ketowa alfijir shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yake cewa badiru okay abin hadi a bai kawo hadithin ba a nan wajen badirul subha bil witr ku riga fitowa ku riga asuba da yin witri wato kafin asuba ta zo to ku to ku na ku witri din kuma kamar da aka tambaye shi ya sallar dare take yake cewa salatul layli matna matna fa idha khashiya ahadukum al fajr falyutir falyusalli rak'atan tutir lahu ma qad salla wato sallah asuba raka'a biyu biyu ce idan mutum ya ji tsoron alfijir ya kusan fitowa to ya raka a ɗaya sai ta sai ta masa wuturin sallar da ya riga yi wani ya daga cikin dalilan da yake nuna cewa sallar da riga baki ɗayanta wutiri ake kiranta ya raka ɗaya sai ta sai ta sai ta masa da sallar sa ta daren sa to a shahid abin da ake so dai mutum ya yi sallar wutiri kafin fitowa alfijir idan yana da iko kenan yana farke ko bai manta ba to amma in yayi bacci fa ko in ya manta Eh? in ya bacci ko in ya manta har alfijir ya fito bai yi wuturi ba yaya zai yi to akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa man nasiya al-witr aw nama anhu falyusallihi idan asbaha aw idan zakarahu hmm. Sheikh albani ya inganta wannan hadisin ce mutumin da ya manta bai yi wuturi ba ko ya bacci bai yi wuturi ba to ya yi wuturin yayin da gari ya waye ko kuma yayin da ya tuna hmm. ko da gari ya waye kafin ya sallah asuba sai ya wuce din wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita qal qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil layl ya kasance yana sallarsa da daddare wa hiya mu'taribatun bayna yadayhi tana shimfida a gabansa saboda dakin ba girma gare shi ba ba a zauna a cikin yalwar duniya ba da za a da har za a samu waje wanda yake killatacce za a je a yi sallah ɗakin kuma har a ce akwai wajen akwai wajen aje kaya akwai wajen aje takalma hmm? akwai wajen a zama a kwalliya ba irin wannan dakunan ba ne ɗakin ya takura da in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai sallah tana gaban sa sai in ya zo sujada sai ya dan sai ya zungure ta da hannunsa sai ta janye kafar ne ya samu inda zai sujada a haka suka rayu kuma su ne shine sayyidu waladi adam ajma'in yace tana kwance a gabansa a shimfiɗe fa idza baqiya witr idan witri ya saura bayan ya gama sallarsa ta dare ayqadha fa autar ayqadha autar sai ya tashe ta sannan yana sa witri mm. rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim fa idza baqiya witr idan ya zama to witri ne kawai ya saura a cikin sallar daransa qal sai ya ce qumi fa autiri ya aisha tashi ki wutiri ya aisha to haka ake wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi ka hori iyalanka da yin sallah kuma ka daure akan yinta. ta ba ka zamanto abin nan ne ba ka zamanto sai malam ba sallah sai mai gida shi ne mai ibada amma iyalansa kuwa su aikin su dafa abinci a su kula da yara amma su ban da su a ibada a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya koya mana ba kamar yadda alqur'ani ya ya umarce shi kan cewa ya umarci sa iyalansa su ma su tsaya da sallah to in ya tashi in ya sallar dare in ya sallar dare sallar ta mai tsawo ce saboda haka ba lallai ya tashe ta ta yi ba to in lokacin wutiri ta yi sai in lokacin wutiri sai ya tashe ta ce tashi ke ma ke wutiri ya Aisha shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi dariya ga mutum da ya tashi da daddare ya sallah raka a biyu sannan ya tashi matarsa ya ce ita ma ta tashi ta sallah raka a biyu in ta ki tashi din ya zuba mata ruwa a ido don ya kori bacci ta tashi ta yi sallah mm, da kuma mace da ta tashi da daddare ta tashi ta yi sallah sannan ta tashi mijinta ya sallah in ya tashi ta zuba masa ruwa a idansa shi ma ya tashi ya sallah Allah ya musu dariya wannan sifa ce ta Allah wannan ta ta tabbatar da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki amma dariya Allah ba irin dariyar mu ba Allah ne ya san hakikanin ta amma ba ma cewa ba ma'ana Allah bai yi dariya ba a Allah ya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu fassara ta da ba ma fassara ta da wata fassara Allah ne ya san hakikanin ta wa ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma Allah ya jaddada su أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو النبي صلى الله ya ce يأتي subha bil بالوتر ku gaggauta yin sallar wuturi ku gaggauta yin sallar wutiri kafin sallar asuba wato ku gaggauta yin wuturi kafin fitowar asuba asubha a nan wajen ai ma'ana waqtus subh waye gari wato ku riga yin wuturi kafin gari ya waye rawahu abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka yi shi wa qal tirmidhi yace hadithun hasanun sahih wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya da shi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man khafa Allah ya yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu wanda yake jin tsoron ba zai tashi a ƙarshen dare ba to yayi sallar witiri a farkon dare wa man tamiya an yaquma akhirahu falyutir akhir layl wanda kuma yake kauna yake kwadayi ya tashi ƙarshen dare to yayi witiri a ƙarshen dare fa inna salata akhir al-layl mashhuda wa dhalika afdal domin sallah a ƙarshen dare wato sallah ce da ake shaidarta sallah ce da ake yi ma shaida mala'iku su ne mata shaida suna halartar ta wa zalika afdal wannan ya falala a wajen Allah sallah a ƙarshen dare daga cikin falalarta mutum zai dace da sa'ar da Allah madaukakin sarki yake kirari yake kiran bayinsa cewa ina mai neman gafara ya gafarta masa ina mai roƙo ya bashi roƙonsa ina mai nema ya bashi abin da yake nema hmm. irin wannan ganima a kowane dare shi ta har wani bawan Allah har wani bawan Allah yake cewa ba wata ba wata kyauta da Allah ya taba yi ga wani a gabayinsa in ba a karshen dare ba Allah daga wannan hadisin ya istinafi ban san hujjansa ba in dai ba wannan hadisin ba amma lokaci ne wanda yake a magabata sun kasance suna kwaɗayinsa amma mu gashi nan yanzu wannan lokacin an yi dukkan abubuwa da za su shagaltar da mutum gabarinsa akwai hirar da ba akwai abin da ba a asusa shi a ba so ma magana a kansa sai tsakar dare akwai mitin din da ba a yin sa sai tsakar dare sai dare ya raba don kar a samu wannan lokacin sannan akwai kwallon kwallon da ba a yi hmm, sai can tsakar dare din hmm, wanda mutum ya je ya zauna ya raba abi ya hana kansa bacci ba ma ya hana kansa bacci ba ya hana kansa wannan albarkar ta wannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake wannan kyautar shi ya sa wato al'adar magabata hatta ku yangu akwai imam ahmad yana bada labarin wani daga cikin malamansa na jin mu'tamir ibn sulaiman ne yace yana da wata baiwa sai ya sayar da ita da ya sayar da baiwar bayan kwanaki sai ta zo wajensa tana roƙonsa cewa dan Allah ka fanshe ni ka sake sayo ni ka dawo da ni gidanka yace me ya faru ka sayar da ni ga mutane marasa kirki ba mutanen kirki ba yace menene rashin kirkin su yace in suka in suka in aka soma bacci a gidan sai an kira a salatu su tashi sai an kira a salatu wato ba sa tashi da daddare sallah wannan karshen daren wato su a wajen su duk wanda duk wanda wato hatta ku yanga ta sani gidan mutanen kirki hmm? gidan mutanen kirki kafin kafin kafin ayi asalatu mutane sun tashi mutane an tashi an soma nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala dan sa'a ce wadda take wadda take mala'iku suna halartar ta mala'iku suna shaidar wannan lokaci albarkar shaidawar mala'iku ga lokaci shine kan cewa in kai addu'a za su ce maka amin kaga alkhairi akan alkhairi bayan kusantowar Allah da kusantowar rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma halartowar mala'iku to idan mutum <clears throat> amma aka ce wanda ana son mutum ya yi amfani da wato mutum ya yi amfani da basirarsa idan ya san cewa ba zai tashi karshen dare ba kamar alal misali ya yi doguwar hira ko wani abu ya zo ya sanya shi bai bacci da wuri ba ya san cewa in ya kwanta ba zai tashi karshen dare ba to ya wuturi a farkon dare wannan shine al-ihtiyar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abu Huraira wasiya cewa kai wuturi kafin kai bacci wato domin mutumin da ya haka ya dauki ihtiyar wannan ita ce mazhabar sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar kamar yadda zo a cikin muwatta shi mazhabar sa kenan a farkon dare yake wuturinsa sa in ya tashi da dare sai ta raka a biyu raka a biyu raka a biyu sai na umar ba a karshen dare yake yi bacci zai tashi to wanda yake ya san shi yana da azima yana kwaɗayin zai haka to ya kaddamar da wutar nasu zuwa karshen dare to amma kai bari shi dan ya wasa da shi kullum ya ce ai shi da wannan niyyar yake kwanciya kuma ya san yau gobe jibi gata duk abin nan baya tashi sai an yi asalatu hmm? kaga shikenan sai ya zamanto gabaki daya ya zamanto sa mafiya yawan kwanakin makon baya wuturi saboda mai du'a yana kwaɗayin cewa zai tashi ya wuce wannan ya zama to ba kwaɗayi yake ba wannan mutamanni ne ya tamanna ala Allahil amani guri yake mai gurace gurace kenan hmm. mai gurace gurace wanda zai zauna ya ce ai abin nan ai zan samu kaza ai zan yi kaza ai zan yi kaza bayan kuma wannan duk abin nan a abin nan jiran tsammani ne to idan mutum maimakon ya kyale shedan ya masa haka sau da yawa shedan yakan zo ma mutum ta kofar irin wannan yaudara ɗin to mutum ya to fatin mutum ya to mai hankali mai tunani a mai sanin kaidin shaidan kamar wani lokaci ne sallar isha bai mutum ya sallar isha nafilar da ake bayan sallar isha an fi so a yi ta a cikin gida to amma idan mutum ya san cewar in ya je gida zai shagalta ya manta yana zuwa harkar dare harkar harkar kai ko kai komo na yini ta dauke masa hankali yana zuwa gida kawai sai abin nan sai cin abinci sai hutu abin nan sai bacci to ya sallah raka'a biyu din a cikin masallaci tunda abin da yake ba za ka iya samun sa da cikakken kamalar sa ba to ka samu koda da juz'i ne ya fi maka bisa ka rasa shi gaba ta hmm. kai sallah a masallaci wannan nafilar ta isha din hmm, ya to baka samu falalar yin ta a gida ba ya fi maka bisa ka jinkirta ta kace za ka yi a gida ya to baka yi ta din a gida din ba haka zalika wutiri din ka yi shi a farkon dare ya to ka tabbatar ka yi din ya fi maka bisa ka ce za ka yi shi a ƙarshen dare ta kwanta daren har ya zo ya wuce gaba ki ɗaya baka yi shi ba ah, babu fadli salatin duha babin falalar yin sallar walaha abduha lokacin wato abin da ake nufi da abduha zafin rana zafin farkon rana babi da ya zo a kan falalar wato sallah da yake lokacin duha shine daga fito daga fitowar rana zuwa lokacin zawal wannan shine lokacin duha lokacin wala'a to babin da ya zo a kan falalar sallar wala'a wa bayani wa bayani aqalliha da bayanin mafi mafi karancin raka'o'in sallar wala'a wa aksariha da mafi yawanta wa awsatiha da mafi tsaka tsakakinta wal hafi alal muhafazati alaiha da kuma kwaitarwa kan mutum ya kiyaye ta ya dawwama akan ta ya kiyaye mutum ya kiyaye yin ta hadisi na 1146 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhar Allah ya dade shi qal yace awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bada'ina sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan al khalil wanda ka bashi wata kebantacciyar soyayya wadda ba wanda kake ba mu wannan in ba shi ba shine al khalil ya halatta mutum ya halatta ga Abu Hurairah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halilinsa amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da halil sai Allah dan wannan keɓantacce soyayya a zuciyarsa ta Allah ce kawai yace da zai ɗauki wani ya zamanto ba daɗinsa a cikin mutane da ya ɗauki Abubakar amma walakin sahibukum khalilur rahman sai dai shi mutumin kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam daɗin Allah ya ce halili na inji Abu Hurairah badadi na sallallahu alaihi wasallam yi min wasiya bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahr da azumin kwana uku a kowane wata wato ka ya zamanto kashi ɗaya cikin goma na rayuwarka gaba ɗaya cikin azumi kake kenan idan ya zamanto cewa kullum kowane wata za ka yi azumi uku to ka raba rayuwarka kashi goma kashi ɗaya ka bata na ka mai da ita ka mai da ita na azumi wannan shine akallan akallan wato sunnar azumi da mutum ya kamata mumini ya kamata ya dawama akai kowane kowane wata kwana uku karin ka zama to kana kuma ana so kwana uku nan zama to ayyamul bayt sha uku sha uku sha hudu sha biyar don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumta su in mutum ya dawwama akan azumin waɗannan ya hada wannan hadisin na Abu Huraira sannan kuma yayi aiki da fa'idar da ke cikin yin azumin waɗannan kwanaki kwanakin da wata yake cika wa rak'atayi duha da raka'a biyu na sallar walaha abu na biyu kenan wa an utira qabla an arqud kuma ne wutiri kafin ne bacci muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rubuta wayannan sune abubuwa guda uku din dukkanin su ayyuka ne na nafila fa'idar yin wannan wasiya shine cewa zai mai da hankali akan kiyaye duk da yake sunna ne amma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su da ambato gare shi wannan zai sa wato ya bada ƙarin himma akan kula da su ya ƙara himmatuwa akan kula da su wannan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya rinka masa habbai wannan amma ba a ruwaito sahabbai su ma tabi'ai eh, wato abin nan suna ba su wani ibada ta musamman ba su ce ka lizimci wannan sai dai su musu umarni da abin da yake sananne ne daga cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wanda suke cewa wannan asali wannan yana daga cikin asalin da yake nuna a ba mutum wani wurdi ce ka je shehi ya baka wani wuri ya ce ka dawwama a kansa wannan idan da yana da asali da sahabbai sun yi wannan da abubakar ya ba tabi'ai hmm? da umar ya ba tabi'ai da tabi'ai sun ba tabiu tabi'ut tabi'in da imam malik ya ba ma almajiransa to amma kasancewar baki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine shaka shi ya san kowa abin da ya dace da shi saboda haka ya san wanda yake da karfin ibada wanda yake zai umarce shi hmm? da yin ibada kolin ibada kamar abdullahi ibn amr bin al-as yanda ya umarce shi ya rinka ce masa ya rinka fara da shi daga azumi kwana uku har ya kai shi zuwa ga izinin annabi dawud hmm? da kuma sauke alqur'ani a dukkan sau daya a kowane mako ya ce masa la'alla za ka zo ka yawan shekaru abin da yanzu kake da karfi kake iya yi ka zo ka kasa kuma abin da ya faru kenan Allah ya ba shi tsawon shekara shekaru ya zama to da yanda yake jin karfi saboda jin karfin sa wajen ibada har matarsa ma bata san ma ado ba ce ai ba shi da bukatar mata wannan har sai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi nuna masa ga yadda zai to duk da ya dauki wannan to kaga saboda ya san karfin sa wani kuma wanda yake bai san wani kuma wanda yake ya san ga inda yafi karfi sai masa sai ya tura shi wajen inda yafi karfi kamar kaga Abu Huraira yake ce masa ya kiyaye kai ya kai ya wuturi sai in ya sai kai kai ya bacci sai yayi wuturi tare da cewa yin wuturi a ƙarshen dare ya fi amma saboda ya san ɗabi'arsa sai ya masa wannan ya masa wasiya da wannan to fa'ida domin wato a kula da waɗannan ayyuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu Abu Huraira a kula da su idan mutum ya ɗauka ya yi aiki da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? musamman in yana ganin kan cewa ya zai bi farkin wato kiyaye kansa dan kowace ibada an fi so mutum ya dawwama a kanta komai kankantar ta wanda zaka kiyaye ta ka dawwama a kanta sai ka samu ta wal itaru qabla an-nawmi inna ma yustahabbu liman la yatiqu bil istiqabi akhir al-layl imam an-nawawi yace yin wuturi kafin mutun yayi bacci mustahabbi ne kawai ga wanda yake ba shi da amincin cewa zai tashi a ƙarshen dare fa in wasiqa in yana da amincin zai tashi a ƙarshen dare fa akhirul layli afdal to ƙarshen dare yafi falala kamar yadda ya gabata a hadisin jabir hadisi na 1147 wa an abi dhar radiyallahu anhu daga abu dhar jundub ibn junada al-ghifari radiyallahu anhu khamis ahli al-islam yace shine khamis ahli islam shi na biyar inda ya shiga addinin musulunci tun kafin ya shiga musulunci yana sallah shi haka kawai yana son addinin gaskiya da shi da dan uwansa unai da mahaifiyarsa sun kasance akwai hadisin sai mai tsawo a cikin fadailus sahaba na a cikin sahih muslim yanda ya je makka ya je dan uwansa ya je da yake ɗan uwansa ya san yana sallah ya san baya bautar gumaka sai zo ya bashi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ga wani ya fito yana ce yana kawo yace ce shi manzo ne daga wajen Allah amma mutanensa sun karyata shi sun ce makaryaci ne sun ce boka ne sun ce mawaki ne sun ce sahiri ne sai ce ka sani shi unai yake gaya ma ɗan uwansa abu da yace ka sani ka san ni gwani ne wajen waka yace to dukkan dukkan wazani na waka duk ya sani dukkan awo na waka ya sani yace to alkurani bai dace da awo ko ɗaya ba daga cikin awoyin waka bai dace da wani wazani daga cikin wazanin waka ba to almuhim dai a shahida wannan har ya kai shi abu zar ya je makka don ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka da suka ji yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa duka ba wanda ya dauki bakuncinsa ya zauna kwana talatin yana shan ruwan zamzam yace har sai da ya yi gurin ciki saboda kiba ba abin da ke sha sai ruwan zamzam amma har sai da ya kiba har sai da ya gurin an san uh, gurin ciki yake ce masa ko irin teban nan wanda za a ga mutum ya abin nan abin nan cikin mutum ya yi teba har yi guru to saboda wato koshi daga shan ruwan zamzam kawai ciyar hmm? ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ce masa a ina ka sauka wa yake ciyar da kai yake cewa ai ba ni da abinci sai ruwan zamzam Hmm? shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa innahu ta'amu tu'min hmm? abinci ne wanda yake mai ciyarwa hmm? to <clears throat> har yanzu ya musulunta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ba za ka iya zama a nan ba ka koma zuwa wajen mutanenka Allah ya nuna min gari ina kyauce da Allah ya nuna min gari dukkan sa garin nan Yathrib ne idan ka ji na je garin Yathrib shine Madina to ka to kai da mutanenka ku zo ku same Abu Dar ya koma dan uwansa Unais ya shiga musulunci muta a mahaifiyarsa ita ma ta shiga musulunci rabin mutanen su bani zifar duk suka shiga musulunci sauran rabin kuma suka ce zamu jira sai ya koma madina sauran rabin da ya koma madina su ma suka tafi suka je suka musulunta da makwabtan su wanda suke tare da su banu aslam su ma suka musulunta shi yasa da suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace aslam salama Allah wa ghifarun ghafara Allah laha kabira aslam Allah ya amintar da su kabilar gifar Allah ya gafarta musu kabila Abu duk saboda me saboda wannan bawan Allah Abu Dhar shine ya shiga ya kai musu musulunci kabilu guda biyu da suka musulunta a wajensa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yake yaban Abu yake cewa ma adallatil ghabra wa la aqallatil wa ma aqallatis sama rajulun asdaqu lahjatan min Abi Dhar sama bata rufe mutum da ya fi sama bata rufe wani ba kasa bata ɗauki wani a bayanta ba da ya fi gaskiya da abu zar Allah ya bashi gaskiya harshe lokacin da aka tafi yakin tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wane bai zo ba sai ce ku kyale shi har sai da aka ce tukuna abu zar bai zo ba sai ana cikin tafiya sai aka ga hango wani mutum can ne sai ya toshi shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kasance abu zar yana zuwa ku sai aka ga abu zar din sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan abu zar kenan ya ishi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu afwan yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu wahdahu yana tafiya shi shi kadai kuma zai mutu shi shi kadai kuma za a tashi shi ranar alkiyama shi shi kadai a ƙarshen rayuwarsa ya koma rabza yana nan wani gari ne a hanyar a hanyar daga madina in za ka tafi zuwa zuwa riyadh a ƙasar saudiya yana nan garin yana nan rabza wajen kilomita 38 ne daga madina a can yaje ya zauna a hanyar hanyar da mutane hanyar da ake towa ana towa daga kufa daga iraq lokacin da ya zo zai rasu ba wanda ke tare da shi sai bawansa sai matarsa sai ya ce musu in na mutu ku wanke ni ku samun likkafani ku zo ku sami a gefen hanya idan wani mutum ya zo wuce ku ce masa wannan abu zar ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya taya ku a yi sallah sai Allah ya kaddara wanda zai fara zuwa nan wajen Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud da ya zo shine ya jibinci yi masa sallah da binne shi yana ganin wannan sai ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ya ce Abu Dhar yana tafiya shi shi kadai kuma zai rayu zai mutu shi kadai kuma za a tashi ranar alkiyama shi kadai gashi ya mutu shi shi kadai ya mutu ya bar yarsa duk da yake akwai sabani tsakanin sa da sayyidina Usman saboda Abu Dharr yana da wata mazhaba ta tsanani a cikin wajen zuhud yana ganin bai halatta ka aje ka aje kuɗi ko kobo ba zuwa gobe in kana da kuɗi in ka biya buƙatar yau to duk sauran ka bayar sadaka in ko baka bayar ba to wannan ka mai da shi taska to saboda wannan fatwa da yake yi eh, sai sayyidina Usman ya ce masa ta zalka. ka kaurace ka je ka zauna a wani waje saboda wannan mazhaba ta ba wanda zai iya ba wanda zai iya binka akan wannan shi yasa ne ake ce masa ya fita daga cikin tsa'ar Usman ya ce karya kuke ina nan akan tsa'ar Usman shi yasa yace mun je in koma rabi da kuma na koma rabi da na zauna dan haka da ya rasu sai yayi wasiya Essa ta zamanto karkashin Sayyidina Usman Essa ɗaya ya bari kuma Sayyidina Usman shi ya zamanto waliyin shi ya zamanto kafilin ta ya kula da ita ya mutu a shekara ta 32 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa da yan kwanaki bayansa da yan kwanaki shi abdullahi ibn bayansa da da wata goma ko wata goma ne ko kwana goma ne da kaɗan dai abdullahi ibn mas'ud da ya masa sallah shi ma ya bar duniya abu dar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ala sula yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqa a kowane gaba ta jikin ɗaya daga cikin ku yana gari na wayewa akwai sadaka a kansa akan wannan gabar jiki yana da gaɓoɓi to kowace gaba za ta wayi gari akwai sadaka wajiba da take wajaba a kansa akan wannan gabar to fa kullu tasbihatin sadaka kowace tasbihi kowace cewar ka subhanallah sadaka ɗaya kenan wa kullu tahmidatin sadaka kowace tahmida cewar ka alhamdulillah sadaka ce wa kullu tahlilatin sadaka kowace hailala shine la ilaha illallah sadaka ce wa kullu takbiratin sadaka kowace kabbara ka ce Allahu akbar sadaka ce wa amrun bil ma'ruf sadaka kai umarni da kyakkyawa sadaka ne ka wuce ka ga yara suna wasa an tada sallah ka ce kai ku tafi ku je ku yi sallah wannan sadaka ce in kai wa nahyun anil munkar sadaka kaga mutum yana shan taba ka ce ka daina shan taba ka daina barnatan dukiya haramun ce wannan sadaka ce wannan maganar da kai wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha abinda zai wadatar daga dukkan wannan ayyukan da za su tara sadaka guda 360 din nan raka'a guda biyu da zaka yi su na lokacin walaha wato in kai sallah raka'a biyu lokacin walaha wannan ta zamanto maimakon sadakar da ake bunka ka yanta kanka wato zaka tashi kowace gaba da jikinka yana buƙatar ka yantar da shi to idan kai tasbihi daya yi sadaka daya gabobin guda 330 guda 360 ne kamar yadda bayanin sai zo a wani hadisi saboda ka idan zaka tara kana buƙatar sadaka 360 wanda ta tara tasbihi da takbiri da tahmidi da hayalla da sauran ayyuka amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar ka tara har 360 to amma in kai raka'a biyu na walaha to wannan ta zama to maka maimakon dukkan wannan sadakoki wannan ya nuna muhimmancin sallar walaha rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da arba'in da takwas an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya da ita ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'a wa yazidu ma Allah ta ce manzo Allah ya kasance yana sallar wala haraka a hudu ya ƙara abin Allah ya so akan iya bata iyakance ba wato kenan cewa wannan shine mafi karancin sallar wala haraka a biyu auzatuha tsaka tsakin ta raka'a hudu mafi yawan tafa to shine zai zo a hadisin ummu hani raka'a takwas hmm. raka'a takwas sallar wala haka ta wuce raka'a takwas wanda yake daga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma ba wai cewa in mutum yayi sama da raka'a takwas ya abin ya saba sunna ba a abinda da ake so ka kiyaye wanda zaka dawwama a kansa to shine wannan adadi haka ake so wa an ummi hani fahita binta abi talib daga ummu hani fahita yar abi talib yar babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwar sayyidina ali wasu dai ɗaya uban su ɗaya da sayyidina ali qalat tace dhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal fath na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka bude makka shekarar da aka yi fathu makka dan ita a wannan shekarar ta musulunta a wannan shekarar ta musulunta shekara ta takwas bayan hijira kenan fa wajadtuhu yagtasil sai na same shi yana wanka eh, yana yin wanka fatima radiyallahu anha ta tsare shi da kyalle yasta fatima ta sa zani ta tsare shi shi kuma yana wanka a bayan zani mm. jibi saukin rayuwa ta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu takallufi sai an je an nemi banɗaki na musamman a'a yasta fatima ita ta tsare shi bai ɗauki duniyar a komai ba falamma faraga min ghuslihi yayin da ya gama wankansa salla samaniya raka'at sai ya salla raka'a takwas wa dhalika duha wannan lokacin ko lokacin walha saboda haka wannan shine mafi yawan sallar raka'o'in sallar walha da aka ruwaito shi yasa imamu shafi'i eh, imamu nawawi yace wa bayani aktsariha bayanin mafi yawan adadin raka'o'in sallar walha da mutum zai shine raka'a takwas wannan sallah ce ta walha waɗansu malamai sun kira ta salatul fatih sallar buɗi sallar samun nasarar yaƙi hmm? a sallar samun nasarar yaƙi waɗansu malamai sun kira ta da wannan sunan amma a sahih sallar walaha ce a sabanin yadda waɗancan malamai suke cewa domin akwai waɗansu sahabbai da ba su san sallar walha ba har suna inkarin suna ganin cewa bida'a ce saboda ba sallah ce wadda ke ta shahara ba waɗansu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallar walha sai dai idan ya samu nasara akan yaki dan haka suka ce mustahabbi ne ga kwamandan musulmi in aka samu nasara a yaƙi to in an ci gari lokacin walaha ya salla raka a takwas suke kiranta salatul fat amma as sahih saboda sauran hadisai da suka nuna da suka nuna tabbacin cewa ana sallar walha sallar wannan sallah raka takwas din tunda an yi nafsi akan cewa lokacin duha ne a dauke ta akan abin da yake ma'rufi daga sunna daga hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam shine aula abin da yake sananne daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi'arsa cewa akwai sallah a lokacin walaha ga shi har yayi umarni ga Abu Hurairah kan cewa ya kiyaye ta to rin ta raka'a takwas din shine fici shine mafi yawanta in kuma mutum yana so ya dawoma akan tsakatsaki ya tsaya a raka'a hudu wa khairul umuri awsatuha muttafaqun alayhi wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito wa hadha muktasaru muktasaru lafzi ihda riwayat Muslim wannan takaitacciyar ɗaya daga cikin lafazin riwayar Imam Muslim ne sai babu na ƙarshe da zamu karanta a yau babu tajwid salati duha min irtifa'i shamsi ila zawaliha wal afdali an tusalla inda ishtidadi al-harri wa irtifa'i duha babi da yake nuna halaccin yin sallar walaha tun daga ɗaukakar rana har zuwa ga lokacin zawal ɗinta wal afdal lokaci mafi mafi falala da mutum zai sallar walaha an tusalla inda ishtidadi al-har a lokacin da zafin da zafin rana ya tsananta wa irtifa'i duha lokacin walaha ya zamanto ya ɗaukaka an zaid ibn arqam daga zaid ibn arqam radiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad ya ga waɗansu mutane suna yin sallar walha faqala sai yace ama ku tara hankalinku ku ji laqad alimu wallahi su waɗannan da suke wannan salla sun sani anna salata fi ghairi hadhihi saati afdal cewa yin sallah a ba a wannan lokaci ba shine yafi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabina hina tarmudul fisal sallar masu yawan komawa ga Allah shine lokacin da dan dan raqumi yake tashi ya nemi inuwa ya zauna wato raƙuma bisa su idan gari ya waye to sai su zauna a cikin inuwar a cikin inuwar farkon safiya cikin inuwar safiya farkon safe ai an san gari da sauran sanyinsa to har sai rana ta soma zafi wato rana walaha ta ɗaukaka sosai rana ta gasa yashi yashi ya soma zafi yadda kwanciyar da ɗan raƙumi yake yi a cikin yashi ya zamanto zafin ya soma damunsa ya tashi yana neman inuwa da zai zauna to wannan lokaci shine lokacin da ake so a yi sallar walaha wato ba a farkon ba da lokacin sanyin safiya ba in ya zamanto cewa zafin zafin walhaɗin ya so mai wato zawali ya so ma fuskantowa irin irin sha ɗaya ɗin nan sha ɗaya da rabin nan shine lokacin tarmudul fisali to wannan lokaci ne saboda ka san su wancan lokaci babu agogo babu lissafin asa al'ula asa asaniya yawanci abinda irin yadda ake yadda ake sanin lokaci shine a kiyasta a ce gwargwadon yadda zaka tatsa nonon raƙuma gwargwadon yadda za ka tafi daga waje kaza zuwa waje kaza ko kuma kamar wannan lokacin da za ka ga ɗan rakumi ya tashi ya soma neman inuwa to lokaci ne wanda ke sananne ne a wajensu abinda ake nufi da wannan lokacin shine wanda imamu nawawi ya fassara shi a nan wajen ishdadul har wa irtifa'ud duha lokacin da zafi ya soma yin lokacin da gari ya soma yin safiya ta soma yin zafi amma rana ba ta riga ta bude ya da za ta zama ta zo tsakiyar kai ba sannan kuma walha ya zama rana ta ɗaukaka ta kai tsakiyar ta wuce har tsakiyar sama hmm? ta wuce tsakiyar sama lokacin da rana ta kai tsakiyar sama to wannan shi lokacin daidai wasatul duha din kenan to in ta karkata daga wannan tsakiyar ta karkata kafin ta kai zawal ta tsakaita a nan wajen ta yi sama sosai to wannan shi ne lokacin da ya dace mutum ya sallar walaha tarmudu bi fathi ta'i wal mim wa bi dhadil mu'jama tarmadu afwan bi fathi ta'i wal mim da fataha akan ta din da kuma almim mabul fisal bi ma'ana shiddatil har abinda yake nufi shine tsananin zafi wal fisal jam'u fasil ya'in wa huwa as sadir min al-ibl kananan raquma shine al-fatina mabul fisal yayin da kananan raquma suke jin zafin rairayi suke tashi su nemi inuwa wannan shine lokacin da ake son ai sallar walaha ba a farkon rana ba a farkon safiya ba yake lokacin da yake da sauran sanyinta wannan shine bayanin lokacinta abubuwan da suka zo kenan akan sallar walaha da witiri da kuma yin sallah a cikin gidaje shi ne wanda makaranta a katunmu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi abinda muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon ni binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon ni nisantarta Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya shayar da mu sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah Señor, solo والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد daga farko dai yan uwa yan uwanmu masu kula da wannan masallaci suna roƙon a ba mu jama'a haƙuri akan abin da ya faru nefa ta ɗauke bisa al'adarta sannan kuma dukkan injinan a gashi ba su tashi ba shaidan ya hana su tashi bai taɓa faruwa ba to kuma dai suna da nana ta neman haƙuri dama wannan Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi kuma wannan yana daga cikin ibtila'i da dole mai haƙuri Allah ya gyara mana ƙasar mu ya zamanto irin wannan abin ya zamanto tarihi wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya bashi zama a wuri wanda yake zai yi dukkan wani wanda Allah ya bashi wani alhaki na al'umma ya kamata wannan ya zamanto masa izina kan irin wato alkhairin da yake kubce ma al'umma saboda wasa da amana inda ana riko da amana irin wannan abin ba zai faru ba inda ina ana riko da amana ba za mu kai halin da muka shiga yanzu ba saboda haka kowa kuma kowa da irin amana da Allah ya dora masa idan muka riko idan muka yi riko da amana kowannen mu hutawa zai yi kuma alkhairi mai yawa ne zai zai samu gare mu yanzu irin wannan abin nan irin wannan takurar da aka zo aka samu dai gashi dai alhamdulillah Allah ba da iko an samu an yi karatu din amma dai yanzu kamar yan uwa da suke zaune a can waje kaga su karanta nassin ya gagara gare su sai dai kawai su saurara su ce wanda yake maslaha ce da aka da aka kubce duk saboda me saboda bacin kasar mu to Allah ya gyara kasar mu duk kuma wanda Allah ya bashi amana a cikin mu da kuma cikin na kasar namu da wanda wanda yake nan da wanda baya nan da wanda muka sani da wanda bamu sani ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya bashi karfin rika rika amana dinnan domin kasar mu ta baki akwai dan uwa da yake tambaya cewa wace rana ce tafi dacewa idan mutum zai yi tafiya ta wani aiki ko makamancin wannan yayi a wannan lokaci ba wani abu da ya zo a kan wannan illa iyaka an ruwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sa mafi yawan tafiye-tafiyen sa yana fita ranar alhamis ne sawa'un zai fita jihadi ko wani sa amma wannan ba ya nuna kan cewar akwai haramcin fita wata rana ba idan mutum ya itikadin cewa babu alkhairi akan mutum ya yi tafiya ranar laraba ko ranar asabar to wannan ya saba ma Allah ba wanda zai ba wanda yake magana ba wanda yake kawo irin waɗannan duk wani wanda kaga yana faɗan irin wannan to ya ɗauka ne daga ilimin taurari ba daga ilimin annabci ya kawo wannan ba dan babu dalili a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dalili a cikin maganganun tabi'ai sahabbai ko tabi'ai yawanci irin masu aiki da ilimin taurari ne kuma taurari kamar yadda magabara malamai suka ce kata da yake cewa Allah ya yi su ne don su zamanto ado ga sama da kari da jifa ga shaidan hmm, zamanto kuma jifa a ga shaidan da kuma su zamanto sun shiryar da ku yadda za ku gane hanya a cikin dare amma in mutum ya nemi wani abu daga sha'anin taurari ban da wannan to ya shiga cikin kutsawa kan sha'anin da'awar sanin gaibu kuma ya shiga cikin haɗari da haka kada ka yi itikadin cewa akwai wata rana wadda take ba a tafiya a cikinta amma in ka sanya tafiyar ka in ka in ka rinka kwaɗayi ya zama tafiyar ka kashi wata ranar alhamis saboda ganin kan cewa an sifanta cewa mafi mafi yawan tafiye tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi da waninsa ya kasance a ranar alhamis ne kamar inda shekh kamar inda shekh al-islam ibn qayyim ya ambata a cikin jihar wannan babu laifi idan mutum ya wannan sannan kuma yana tambayar a faɗin Allah ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa me ake nufi da yatlubuhu hafifa Allah ya ce yughshi al-layla an nahara yana rufe dare yana rufe wuni da dare wato wuni kamar bargo ne da ake zuwa a rufe dare a rufe wato dare kamar bargo ne da ake kawowa da yake rufe wuni yatlubuhu hafifa shi daren yana bin rana da gaggawa yana bin wuni da gaggawa ma'ana ba ka samun wani abu wani wato shamaki wani raran lokaci wani lokaci na daban wanda yake shi ba dare ba shi ba rana ba ranar na tafiya sai dare ya shigo wannan shine ma'anar ya tulubuhu hafifan din domin wannan sifa ce wato bayani ne na ɗabi'ar halittar a wannan halitta ta Allah maɗaukakin sarki mai girma dare da rana sannan kuma wannan yana tambayar cewa manzan Allah an ruwaito kamar yadda aka ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalansa ga baki daya a lokaci daya da kuma wanka guda daya wannan hususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yaya abinda ake nufi da ya sadu da su ga baki daya ba wai ga baki daya suna kallon juna ba ya sadu da wannan sannan ya sadu da bayan ya sadu da dayar sai ya sadu da ta biyu har sai da ya sadu da su ga baki daya sautara a cikin wannan daren su su tara ba yana nufin ya sadu da su a kwance ga baki ɗaya tare a lokaci guda ba wannan babu malami da nuna kan cewa ya halatta mutum ya sadu da iyalansa su su biyu a lokaci ɗaya a kwance tare domin a ciki zai zama wannan zai kai ya zuwa ga wani ya ga al'aurar wanda bai halatta ya ga al'aurarsa ba kai ka ya halatta mutum ya ga al'aurar matarsa matar mutum ya halatta ta ga al'aurarsa amma mace bai halatta ta ga al'aurar kishiyarta ba in kuma za a sadu da su gabaki daya zai zama tukan cewa ɗaya macen ta ga al'aura ɗaya macen kenan so da idan wannan fahimta ce yayi to wannan fahimta ce kuskure ba haka abin yake ba abin yana nan akan cewa ya sadu da su ne gabaki daya a cikin dare daya daya bayan daya to abu na biyu kuma wataƙila da a ake wannan da nake ganin cewa dalilin wannan tambayar shine ko ya ɗauka cewa to ai wannan ya nuna kan cewa ba a raba musu dare ba a raba ma kowa ta na kwana ba kenan to ai a halin tafiya ne a halin tafiya rabon kwana yana faduwa lokacin da za su tafi hajjatul ne a halin tafiya baya ba wajibi ne akan miji akan namiji ya zama to yayi rabo ba in yayi wannan yafi in ma bai yi ba wannan bai wannan bai zama to kan cewa a abin nan ya saba ma Allah ba saboda haka da yasa da yake akan akan doran tafiya ne ya zama to kan cewa ya sadu da su a cikin wannan dare ga baki daya wannan ya nuna halacci kuma wannan zai zama to asali akan cewa yin rabon kwana a yayin da ake tafiya ba wajibi bane ka ɗauki sahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a babin sha'anin aure da alakarsa da da alakarsa da matarsa da alakarsa da mata da babin aure yana da hususiya masu yawa amma asali a cikin aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ɗaukar sa akan hususiya ana ɗaukar sa akan cewa ai koyi da shi ne to wannan ya nuna mana shine asalin dalilin cewar kenan mutum zai in a halin tafiya ne ba lalle ne ya raba matansa kwana ba saboda haka ba hususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan tambayar ta mai tsawo ce akan batun ilimin hadisi da kokarin ɗabbaka hukuncin cewa ana inganta hadisi idan ba shi da illa to yayi bayanin waɗansu abubuwa da yake ganin kamar illoli ne a cikin hadisin salatu tasbih to a aina alƙawarin za mu magana akan salatu tasbih insha Allah saboda haka ka rike tambayar ka da kyau idan bayan an yi bayani a cikin salatu hadisin salatu tasbih in baka ji amsa ba sai ka sake tambayar a lokacin da sai a amsa insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت